be mu siya babu wani labari igiyar ruwa wani ke ji ko ɗan dare zuwa rijiya babu wa a garin abin nan fatara ce kai yayin ruwa daga sama mai inda layi kuro sha a hangara gaba shan ruwan nan yanzu garau ke da bari ci gaba da caji kai saboda dabba ne kai mahaukaci fitsarin na ne ruwa aiwa da yi wai fitsarin garaja sai ku je ku sha abin da ya fi karfin tunanin kwakwalwa ku dan